لهم فيها جزاء ما كانوا بآياتنا يجهلون وقال الذين كفروا ربنا أقدامنا ليكونا من ال وقال الذين كفروا وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين waɗannan ayoyi suna yin bayani ne akan sakamako na kafirai kama daga waɗanda suka yi izgili da alkur'ani kama daga kafiran makka da adawa da samudawa da waɗanda gaɓoɓinsu suka ba da shaida a kansu da dukkan waɗansu kafirai waɗannan ayoyi suna nuni da irin sakamakonsu musamman dai waɗanda suke izgili da alƙur'ani. allah subhanahu wata'ala a ayar farko yana nuna mana cewa ya yassare shaidanu shaidanun mutane da kuma shaidanu na aljanu su zauna tare da mutane suna horonsu suna ziga su suna angiza su suna yin ayyuka waɗanda su kasance na saɓan Allah wa ƙayyarna lahun ƙurana'a wato sai muka haɗa su ko muka kore alƙurana'a wato su ne ƙarinai muka yi lahun ƙurana'a fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum su kawata musu abin da yake a gabansu wato shine abin da ya shafi lahira su nuna ba za a yi tashin alkiyama ba nuna duk abubuwan da aka faɗa na sakamako wanda za a yi wa wanda ya yi kyakkyawa a sakan masa da kyakkyawa wanda ya yi mummuna a sakar da mummuna duk su ce wannan ƙarya ne su nuna musu su sa kuma su bauta wa allah subhanahu wa ta'ala tare da wata halittar kuma wanda shine ne da ake cewa shirka wa ma kalfahun kuma har yanzu su kawata musu kuma duniya idan su zama suna son duniya su zama dukkan wani abin da ya shafi na rudin duniya suna ganin girmansa fiye da abin da ya kasance na rayuwar lahira za mu gane kowanne mutum akwai shaidan a tare da shi wanda zai rika horonsa yana umartarsa da munanan ayyuka a waje ɗaya kuma akwai mala'ika tun daga aka halicci mutum tun yana cikin mahaifiyarsa ake haɗa shi da wannan shaidani shine wato ƙarini wa man yakun shaidanuhu ƙarinan fasa'a ƙarinan duk wanda ya kasance shaidan shine abokinsa shine ƙarinin to wannan kuwa ƙarini ya muna don ku saboda ba zai rika su da kyakkyawan aiki ba abin da ake bukata tsakanin aboki da aboki amini da amini sadiki da sadiki shine wasiya ta alheri tsakaninsu idan ya ga yana aiki kyakkyawa ya karfafa mar idan ya ga yana aiki mummuna ya hana shi to amma wannan shi karini na shedan shi kuma mummunan yake horo da shi yake kuma hana kyakkyawa ɗin kuma yana daga cikin aikin irin waɗannan ƙarinai shine hana zikiri duk wanda kaga cewa baya zikiri dole kaga cewa yana fishi ko yana gaba ko yana ga masu zikiri sun dame shi to wannan ƙarini ɗin shine yake kimsa masa wannan abin a zuciyarsa kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a sautar zukurifi wa man ya ashu an zikir rahamani kamar yadda za mu zo mu samu nan gaba kenan nukayin lahu shaytanan fahuwa lahu duk wanda ya kasance ya makance ya dimdima wato ya zama mai dindimi wato baya gani kenan an zikir rahman ga barin ambatan Allah subhanahu wata'ala ga barin zikiri nukayin lahu shaitanan sai mu hada shi da shaitani ne huwa lahu ya zama abokinsa dindindin saboda haka har abada tunda zikiri ne baya so to ga mai hana zikiri kuwa wanda ma ya fi shi kin zikirin saboda ba zai yadda duk wani abu wanda ya shafi yin zikiri ya yi ba to idan ku baya yin zikiri ila ko sai dan kaɗan ma yana yi amma kuma kaɗan to nan wutarsa addarakil asafali ce ah, ita ce ta fi kowace wuta azaba inda munafiqina yukadi'una Allah wa huwa kadi'uhum wai za qamu ila salati qamu kusala yura unan nasa wa la yakununa illa qalila muzabzabina bayna zalika la ilaha illa ulai wa la ilaha illa haula menene sakamakon su su munafikai suna yaudarar Allah ba san kuma kan ke yaudara wai za kamu ila salati kamu kusala in sun tayi za su yi sallah sai su tashi cikin kasala dura'unan nasa duk ibadar da za su yi sai dai su yi don ganin idan mutane in ba mutane ba za su yi kuma wata siffata su wala ya zakuru runa laha illa kalila ba kuma za su ambaci allah ba sai kaɗan kuma yana fannin tari lahu sabila wanda allah ya ɓatato ba za ka sami samu masa tafarkin tsira ba to har ya zuwa ƙarshen irin azabarsu ita ce innal munafiqina fi darakil asfali minan nar irin waɗannan munafai azabar su ne addarki wato yimɓi ko rufi na ƙarshe na wuta a nan za a yi musu azaba kamar aljanna ce sama inda duk ya fi zama sama sama sama to shi ya fi daula shi ya fi daɗi shi ya fi ni'ima ita kuma wuta duk wanda ya fi zama ƙasa duk wanda ya fi zama a ƙasar kamar yadda za mu gani a ayoyin gaba wanda suke cewa na alhuma ta hata ƙadamina wato ya kasance mu muna sama azaba ta mu kuma suna ƙasa don saboda azabar ƙasa ta fi ta sama zaki to saboda haka Allah subhanahu ala yake ce to yi lahu shaytanan fa lahu lahu qarin fa innahum la yasuddunahum anis sabi su aikin wayannan shi shine su hana su bin tafarki madaidaici su kuma su rika ganin cewa su ne akan hanyar gaskiya wa ya subu na annahum muhtadun su ganin su ne kan tafarkin gaskiya su gani su ne a gaskiya waɗansu a kan ɓata su wannan ne su suke saka su suke ganin haka hatta iza ja'ana Allah ta'ala to har sai idan kuma sun zo a ranar tashin alkiyama ga shi wannan mutumi karini ga kuma wannan shaidani karini qala ya laita baini wa bainaka bu'dal mashariqaini fa bisal qarin sai ka ji mutumin yana cewa eh, kadan ya ga irin azaba ashe shi duk bai sani ba akan bataye kuma bai san yadda aka yi batan ba ashe ga wanda ibatar da shi sai a yanzu ya gane sai ya ina ma a ce a duniya bai niyo bai naka bu'udal mashariƙai wato ya kai nisan gabar da yamma kai kana yamma ni ina gabar wato da ina ma ban san ka ba ina ma baka san ba ina ma ba ba mu haɗu ba to haka za su yi wannan bara'a a lahira saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala to wa mai kuni shi ɗalibu karinan kamar yadda a surar nisa'i ta sa a karina duk wanda aka ce shaidan ne karinin su ta wannan karini ya da to a wannan ne aka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam yanzu kai ma har kai tun da an ce tun mutum yana cikin mahaifiyarsa yake yi hanni ni ma ina da nawa karinin sai dai kawai ni na yi sa'a ya musulunta baya umarta ta sai da kyakkyawa nan ga ƙarini shaidani nan ga kuma mala'ika shi mala'ika yana cewa ka yi aikin kyakkyawa aiki kyakkyawa shi kuma yana cewa ka yi mummuna kullum a haka suke maka libashirin an yukallimahu Allah illa wahayin aumin min wara'i hijab ba zai yiwu a ce Allah ya yi magana baka da baka da shi da mutum ba illa wahayin sai dai kawai ya yi wahayi aumin wa wara'i hijab ko kuma ya rika jin magana Allah amma kuma baya ganin Allah ɗin kamar yadda annabi Musa ya ji maganar Allah amma bai gan shi ba sai dai bishiya ya gani ayyusula rasulan ko kuma ya aiko manzo fa yuhi bi iznihi ma yasha kamar irin yadda yake wa annabawa to anan ita ma wannan aya tana yin magana ne akan ƙarini wanda ya kasance ko kuma mala'iku da suke yin magana suke shirarwa da mutane su kuma saɓanin waɗannan ƙarine shaidanu shi ƙarini ɗin nan inda aka halice ka tare kuke da shi to daga duk inda za ka shiga tare kuke ya san da suwaye abokanka ya san me kake yi kana karatu baka karatu ina ka je me kai tare dai kuke saboda ka ya san komai naka irin sai za ga idan mutum ya mutu ake cewa ana samun kurwa da yawa za ga cewa waɗansu sun zo ana ce aljanu sun bige su kaza kaza idan an zo ana yin karatu ko kuma su dan kan sai kai suna suna suna ce ai ni ne kakansa ko kuma ni ne uwarsa ko kuma ni ce uwarsa to kuma uwar ta mutu kuma duk irin abin da uwar ta yi ko ta sani shi ma ya sani in ka ce ba ita ce ba duk sai igiya ba komai da komai to waɗanda ba su sani ba masu irin karatun rukuya ɗinan sai su rika musu musu rasa yaya za su to amma idan ka sani ka ce a ai ita ta mutu ko shi ya mutu ta yaya za a cikin wanda ya mutu ya dawo yana magana ka ce dai a'a shaidani ne ƙari ne. shedanin ta ne wanda aka hada ku sai kake ya ke eh. amma muryar iri ɗaya ce komai da komai iri ɗaya ce shi sa kamar a masar aka samu waɗansu bokaye-bokaye haka waɗanda suke abin da ake kira ta haririn arwahi idan kana so a kirawo kakanka ko na uku ko na hudu ku yi hira da shi ku yi magana da shi sai a kirawo shi kuma ya zo muryarsa ce kuma duk abin da za ka tambaye shi na game da abin da ya shafi family abin da ya faru shekara ɗari ko fiye da haka duk zai gaya maka kuma daidai ba wani kuskure to amma su mutane da suke zuwa gurin irin waɗannan sun ɗauka iyayen nasu ne ko kakannin nasu ne a halin wannan irin shaiɗa ne ake kirawowa ya zo don idan mutum ya mutu aikinsa ya gama kenan ba sai dai je ya zauna kan kabarin kawai so da kowa da nasa shi kuma wanda aka yi assign ɗinsa gare shi ya mutu so da kai kamar yadda ya mutu shi ma ya tashi daga aiki saboda amma shi bai mutu ba to saboda zai ci gaba da zama ne a kabarinsa kawai a tashin kiyama to saboda duk sanda aka bo yansu hanyoyi ana iya kirawo shi irin sani kuma za ka ji mutum yana cewa in ne mafarki kuma sai gan shi kuma a gaske yana yiwa da shi wannan ƙarinin naka zai ji wata magana da ake a wani guri shi ma wancan mutumin da yake yin maganar yana da ne to su kuma suna da zumunci idan akwai wani dalili na yin haka ɗin to sai kwashe maganar da aka yi sai a gaya sai ya gaya wannan ƙarini shi kuma wannan ƙarini sai abokin haɗinsa idan ya yi bacci sai ya zo kuma sai ya gaya masa yake ai wannan zai yi tafiya rana kaza da karfe kaza kuma ga abin da zai je ya yi sai a gaya mar haka amurki in ya farka kawai sai ya gaya mutane kuma sai a ga wannan mutum ya kuma yi wannan ko kuma shi ah, to wa ya gaya masa to sanin da ake samun kamar irin waɗannan abubuwa na wannan connection din sai mutane su ganin kamar ko wata baiwa shi da su ko wani abin alfahari ne su in sun mafarki suna ganin tsaka. to wannan shedanin da aka hada ka da shi wanda ba abin da yake nema illa kawai halakarka ne yake dirzuzzuga ka wannan ka riga ganin kamar haka din kamar wani abu ne bayan ku idan yana yin wannan to waɗansu shaidanu ma suna irwa su shigo cikin jikinka to wannan shine ƙari ne waƙayyar na qurana'a qurana'a wato jam'i ne na ƙari ne. abokai shaidanu ba zai yi ma bai na aidihim ba ma kalfahu ko haƙa alayhim qawli fi umin min ƙada kalamin min al-jinn wal ins to sai kuma bayan sun ji hudubar ƙari ƙarinai sun bi abinda suka suka gaya musu na ɓata to sai kuma kalma sai kuma ta tabbata kalmar azaba a kansu wace ce kalmar azaba la'am la'anna jahannama min aljinnati su a ajma'i Allah ya yi rantsuwa irin waɗannan kafiran waɗanda suka biya waɗannan ƙarinai sai na cika wutar jahannama da su mutanensu da aljinnu su zama daga cikin al'umai waɗanda suka shuɗe a cikin jimlar al'ummai waɗannan sun biya wa ƙarinansu kuma kalma ta tabbata a gare su har shi ma yau abin ya zo kansa to ya zama daga cikin jimlar waɗancan waɗanda su ma irin wannan kada kalab min miyar jinni waƙin waɗanda sun riga shi ko sun riga ka zuwa da akwai ƙari ne. wanda kai ka biye masa ibatar da kai to dama can akwai tun daga farkon duniya mutane da aljanu tun daga farkon kabila wanda ita shi habila tun daga sannan aka faro to saboda ga duk sanda aka samu wani wanda ne ibatar da shi to shi shi ma sai a sa shi a wannan layin nasu shine fi umamin adakalat min kabali himmin aljinni wal ins wanda suka gabace su na mutane da aljinu kuma kanu kafiri sun kasance kasirina tababbu abin da ya sa kenan aka yi tun daga duniya tun daga ranar da suka je wa ne ba su dawo daga rakiyarsa sama suka biye wa son zuciyar shaidani ba su dawo daga rakiyarsa ba har suka mutu a haka to tun daga sannan ne suka kasance tababbu wa qala allazina kafaru sai kuma ita kuma wannan aya tana nuna mana irin yadda izgilinci na kafirci yake da kuma irin yadda allah subhanahu wata'ala zai nuna fishi ya yi azaba ta tafi tsanani ga wanda ya wulakanta alkur'ani waƙalazi na kafaru sai kafare suka ce la ta suma uli hazil qur'an kar ku saurari wannan alkur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa wal gaufihi ku yi hayaniya in ya zo yana karatun alkur'ani to sai ku tada hayaniya da waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe kun ta galibi ko kwayi sa'a ku yi galaba da shi idena to haka fa kafiran fa suke to amma za ka samu waɗanda suke cewa duk inda ka kai da haddacewa alkur'ani duk inda ka kai da iya sallah da azumi duk inda ka kai da fidda zaka da haƙƙin allah da aure na sunna da sada zumunci da kyakkyawar mu'amala da tsoron Allah duk inda ka kai ga wannan duka cewa za ka ga girman na gaba to waɗannan kafiran waɗanda suke wa alƙur'ani izini sun fika kafircinka ya fi nasu don kai kafircinka dindindin kake da rani da damuna a cikin talauci a cikin wadata a cikin rashin lafiya a cikin lafiya su ku waɗancan inda za su yi tafiya su hau jirgin ruwa sai sai kuma su fa sai su daina wannan izginin sai kuma su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala su tsarkake ibada su yi imani da shi hatta idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahudi idan sun hau kan jirgin ruwa sai su ta addu'a mukhlisina lahudi amma da sun taka ɗan dauri shi nan ayoyi sun rarrabu wata take izahun mushrikun sai kuma sun koma shirkarsu kenan waɗannan wata ran su yi shirka wata ran su imani wata ran shi ka to gara waɗannan amma irin waɗannan kafiran makaranta alkur'ani su wannan kullum a kirkasu su ba sa dina ina jin ko mahaukaci ya san wannan hukuncin ba daidai ba ne wanda zai ce annabin Allah yana karatun alkur'ani a hana shi karatun da wanda shi kuma zai bar gidansu ya bar uwarsa ya bar ubansa ya bar jin daɗinsa ya bar dukkan wani abu da zai kawo mar farin ciki environment ɗin ma ya bari ya tafi wata ƙasar abincin ma ya rika cin abincin da bai saba da shi saboda mai saboda neman alƙur'ani ya karanta ƙur'ani saboda ganin girman ƙur'ani iyayensa sun yadda sun yadda shi sun amince ko sun haƙura da amfanin da zai musu ya je ya karanto ƙur'ani bayan jiye wannan wahalar ya haddace ƙur'anin a kansa ya zama annabi a faɗar annabi sallallahu alaihi duk wanda ya haddace alƙur'ani faƙadin durijitin nubuwatu fi sadarihi gairu anna hulan yuha ilai duk wanda Allah ta'ala ya bai wa alƙur'ani to an ƙudin ne annabtaka in ji annabin wanda aka saukar ƙur'ani an saka annabtaka a ƙirjinsa bambancinsa da annabi kawai shi annabi wahayi aka yi masa shi kuma karantawa ya ko a allo ne ko a takarda ne ko da ka ya haddace ga wani shi kuma yana neman ƙur'ani ruwa a jallo in kuna duba kafofi irin na sada zumunci za ku ga wa'yansu 'yan mata guda biyu kowace da kwafin alkur'ani ta yago ƙur'ani ta saka a duburarta ko kai a yanzu inda ina da dawaya ta yana ta goge duburarta ta saka ta yayyago wani ta saka a birziyarta a rigar mawa ta ɗauko wani kuma ta buɗe ƙur'ani ta taka ƙur'ani ta yi rawa a kai ta ɗauko takalmi ta ma saka tukunna ta tattara ƙur'ani a gurin irin waɗannan masu wannan sabon addini su gurinsu wannan musulma ce arifa ce masaniyar allah ce amma wanda ya karanta alkur'ani ya girmama alkur'ani wannan kuma shine kafiri na ɗaya babu shakka wannan hukunci ke ko mahaukaci ko shashasha ya san wannan bai dace wata ayar kuma idan mu duba a sautin saba'i tana cewa waƙar na kafaru lan numina bi hazin ƙura'ani har abada in ji su ba za su imani da wannan ƙura'ani ba kai ba ma wannan ƙura'ani ba wala billazi na yadai kai duk in sun littafai da aka saukar da aka ce daga Allah yake su dukkansu har abada ba za mu imani da shi to ka zo ka hada kuma da wanda za ka same shi a masallaci ya haƙura da neman kuɗi ya haƙura da hira ya haƙura da bacci ya zo kawai ya sa Allah a gaba yana ce Allah Allah la ilaha illallah to to kake wannan abin da yake din to shine kuma ya da shi kafircinsa ya fi na wanda yake ba zai imai da ƙwar'ani duk kafiran nan ba neman annabawa na suke faruwa a jallo su kashe su in ka ga annabi ya tsira da ransa sai dai kawai allah ne ya kare shi mu kuwa mutum zai ba da ransa da dukiyarsa da 'ya'yansa da iyayensa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ya wanzu ya rayu daga ba za su zama ɗaya ba sai dai kawai abin mamakin kuma sai ga mutane kamar babu hankali a kwakwalansu sai ga wai wai jin maganar waɗannan ɗin ake yi har kuma har ma wato jinjina su ake su suka san addini duk irin abubuwan da mutane suke haka ko na hanyar neman abincinsu ko na hanyar kungiya kawai jama'a suke nema kawai ko ma waɗanne iri don su ƙara yawa don su ƙara ƙarfi don saboda an ce sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi amma su waɗannan ko da yaushe waɗanda suka zance suka ci su abin da suke yi inganci waɗannan su ke kore su su katange su hana kowa shigowa sai su wanda ma suka samu yana ciki a fitar da shi sai ka yi rajista da su fito ko da wannan suna maganar wani addini amma ba addinin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to saboda ka za mu ji a wajen allah subhanahu wataala wacce ce irin azabar da ya tanadar waɗanda suke wulakanta alkur'ani suke wulakanta masu karatun alkur'ani don an ce wannan eh, an saukar da wannan aya ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yin karatu ya zama su kuma mushrikai suke ta hayaniya suke ta wasanni iri-iri wai don saboda su ɗauke hankalinsa har ya kasa yin karatu Allah tare to azaban shi ne lazi na kafaru irin wayannan kafiran wallahi sai mun ɗanɗana musu azaba lazi na kafaru azabar wace iri azaban shadidan azaba mai tsanani wala najziyannahum ajrahum bi ajrahum bi asawa allazi kanu ya'maluna fala nuziqan allazina kafaru azaban shadidan wala jazannahum ajrun asawa ah, allazi kanu ya'maluna sai Allah ta'ala ya rantse fa wallahi tallahi irin waɗannan kafirai sai mun ɗanɗana musu azaba mai tsanani kuma wallahi har yanzu sai mun saka musu da asawa mafi munin abin da suka kasance suke aikatawa mafi wato sakamakon ma mafi muni saboda abubuwan da suka yi mafi muni ne alkur'anin nan shi ne musulunci in babu alƙur'ani ba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ƙur'ani shi ya mai da shi annabi kuma ƙura'an nan ya tattaro dukkan shari'u waɗanda suka gabata sannan a ce kuma shi za a ajiye idan ka ce ba za a karanta ya fata shi to ka rushe musuluncin gabaki ɗaya zalika jaza'u a ada'a annaru annaru ita ce sakamakon makiya Allah duk wanda zai ce zai walakanta alfahari to makiyin Allah ne zalika jaza'u wa wa'ada illahi nar in da ake rubuta ake karanta da warshi wannan shine sakamakon makiya Allah subhanahu wa ta'ala me sakamakon annaru wuta Allah kare mu lahum fiha darul kul za ta zama wato gida na dawwama duk tsananin azaban nan duk munin sakamakon nan in an shi an yi kenan har abada ba za a canza ba da za bi makanu bi ayatina ya haduna wanda ne sakamakon sababin da suka zama cewa suna yin musu suna jayayya da ayoyinmu wa zai kafaru to idan an zo a ranar tashin kiyama din ya zama cewa suna gansu a cikin wannan mummunan sakamako kuma an ce har abada ba za a canza ba to sai su koma kuma ɗaukar fansa wani abu da za an samu an huce suna cewa na ya ubangijinmu a rinar lazaini ka nuna mana karinan nan namu guda biyu na mutum da aljan wato suna nufin ana nufin kamar wato habila da iblis su ne na asali saboda habila shi ne ya fara yin bayan iblis shi ne ya fara yin sako a bayan ƙasa ta kashe ɗan uwansa habila tun daga sannan duk wanda ya kashe wani sai an ba shi zunubinsa kuma sannan an ɗauki irin wannan zunubin ba daɗi ba rage an wa ƙabila so da man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yawm qiyama wa man sanna sunna sunnatan sayyi'a fa alaihi ajruha ko kuma wizruha wa wizru man amila biha ila yawm qiyama wanda duk farar da wani aiki na alkhairi wani ma ya zo ya kwaikwaye shi to Allah ta'ala zai ba shi ladan aikin da ya kuma shi wanda ya kago wannan kuma shi ma za a bashi kucin abin da aka bashi haka in kyakkyawa ne haka in mummuna to da yake shi kabila ya kasance mummuna yi saboda haka da nassin alkur'ani min ajali zalik katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin baka annama qatala nasu jami'a duk wanda ya kashe mutum ɗaya ba tare da haƙƙi ba kamar ya kashe mutanen duniya ne gaba ɗaya tun daga adamu har zuwa wanda za a haifa nan gaba na ƙarshe ji allah subhanahu wa ta'ala in kuma karaya wato kashe cire na wani mutum ɗaya to kamar karaya mutanen duniya ne gaba ɗaya tun daga annabi adamu har mutum na ƙarshe wanda za a haifa ko za a halitta to wannan shi ta saboda kabila shine umul khaba'is shine ya fara sunanta a sabawa Allah subhanahu wata'ala shi kuma iblis shine wanda ya batar da annabi adam salam kuma shine wanda yake ci gaba da kuma batarwa da al'umma ta annabi sallahu alaihi wasallama saboda ka rabbana ya ubangiji arinar lazim ka nuna mana su wa'annan guda biyun nan wa'anda su ne azallana suka batar da mu tashi biyu ne minal jinni daga aljinu shine iblis wal insi daga mutane kabila ko kuma kowane shaidani da kowane mutum wanda yake batar da mutane ko da wanda irin dalili ko da dalilin addini muna so ka nuna mana su na ji alhuma ta hata damina mu sanya su a ƙarƙashin digadiganmu da zan mu tattaka su koma ɗan huci ko kuma ka saka su a azabar da tafi tsanani ta can ƙasa mu muna sama saboda saboda liyakuna min al'asafi don su zama daga ƙasanmu ba masu a ci a can duniya sun batar da mu sun zama a sama da mu kuma a nan ma a lahira a gidan azabar ma a ce kuma a sama da mu a su koma ƙasa mu muna sama to saboda haka ya kamata mutane su nutsu su yi allah su annabi in har allah suke yi wa kamar yadda za mu samu nan gaba siffar mai kira zuwa ga Allah ga irin siffarsa ba irin siffar waɗanda wasu daga cikin waɗanda muke gani suna kira zuwa ga Allah ɗin ba ba haka siffar su ba wato take shin ya zama cewa yana kira zuwa ga Allah bil hikima wal mau'izatil hasana da hikima da kyakkyawan wa'azi babu hikima a samu wanda tun daɗewa ba ta shi ake ba uwarsa sama kakansa ma kakan kakan kakan kai ta faɗa har sai ka shi ɗe duk musulmi ne amma ka ce kuma allamburan wanda bai taɓa zama musulmi ba bai taɓa yi wa allah sallah bai taɓa karanta ƙurani ba bai taɓa yaban annabi ba banda zaginsa bai taɓa ƙaunar ƙur'ani ba in ban da izgili da cewa zai kona kamar yadda ake ta yi a wannan zamanin ai har ma mai ya yake shi ma zai ƙona ƙura'ani ko waɗancan su ne musulmi ba wanka da su su waɗannan su sun bi su wannan kan hanya sun kyakkyawa amma waɗanda innan suke Um, yan gargajiya wato inda musulmi ne iyaye da kakanni to wa'annan su ne kafiran lalle akwai wata manufa daban amma ba kira ga Allah ba wallahi akwai wata manufa daban mutum farko ita kalma guda ɗaya shine kan rusa addinin kawai gaba ɗaya addini ba a so a yi me ake a cikin addini ina ce sallah ce ne ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce tsakaninmu da kafirai sallah ce da zai bayyana wa kuma salatu alkawarin da yake tsakaninmu da kafirai sallah ce kawai ma'ana in kana sallah in dai kana sallah ko me kake a duniyan nan in ji annabi musulmi ne kai in ba ka sallah ko me kake yi na biyar ya Allah kai ba musulmi bai to sai an samu waɗanda suke yin sallah in kuma ce a akasa duk mai yin sallah kuma shine kafiri duk wanda baya sallah shine musulmi littafi fa aka wallafa yana in kuna so in fito da shi ah, insha Allah a karatun gaba ku bai shi wanda aka rubuta masu sallah su ne kafirai marasa sallah su ne mushrikai annabi sallallahu alaihi da aka aiko ba an aiko shi wajen kafirai mushrikai waɗanda ba san Allah ba a'a an aiko shi ne wajen arifai waɗanda suna sallah suna hajji suna zakka kuma suna da tauhidi to gurin wa kenan aka aiko gurin masu sallar da suke girmama na gaba aka aiko annabi murkar za ka ce allah ka gafarta mun dan alfarmar annabi sallallahu alaihi wasallam to kai kafiri yi. in ka mutu ba za a ce rahimahullah ba ba za a binne ka a makabartar musulmi ba za a yi maka wankan gawa irin na musulmi ba za a ce yankan ka ba ba za a binne kafa a makabartar musulmi ba don haka don kawai ka girmama annabi kuma ba da ka kai ba shi annabin ne yake ai haka to da abubuwan sun rikice amma kuma samun waɗanda ɗin za a zo a bayyana irin abubuwan da muke bayyana ɗin kuma sun yi kaɗan. da haka ana gani kiri-kiri gaskiya ta koma karya kuma ya kasance ta koma gaskiya Allah ta'ala ya kiyaye da Allah ya bamu ladan wanda muka kuskure kuma Allah ya gafata mana wannan wata Allah ka bamu irin alkhairin da yake ciki Allah ka tabbatar da mu a akan tafarkinka madaidaici mun ba ka wuka da nama mu abin da muke so kar ka yadda mu kauce daidai da kwayar zarra ko kuma daidai da kaurin gashi kuma muna fata allah ta'ala ya dawo da waɗanda ba su fahimci addinin nan ba wannan wata allah ka sa irin alkhairan da ake samu a cikin mu gafarori yantawa dukkan irin falololi da ake samu Allah muna ko ka samu daga ciki ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشاهدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى